'yan shiya mabiya ilzazzaki sun yi zanga-zangar neman a sako shugaban nasu da wa'adin sakinsa daga babbar kotun tarayya ya cika bayan kwana 45. Sakataren sashen ɗalibai na kungiyar 'yan shiyan Abdullahi Musa ya yi jawabi a gaban hukumar kare haƙƙin bani Adama ta Najeriya Abuja inda ya buƙaci jami'an tsaro su sake elzazzakin. Kowa ya san abin da ya faru a ƙasar na abin da gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari wanda al'umma suka fito suka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa suka mana ba ji ba gani suka diran mana suka je gidan jagoran suka kashe mutane sama da dubu ɗaya suka kwashe suka tona rami suka binne su sannan suka rusa mana gidaje suka rusa mana masallatai da wurin ibadojin mu hatta kabarin mahaifiyar malam zazzaki sai da suka rusa ta saboda haka ba mu dauki wani mataki ba face matakin lumana da abin da constitution na kasar Najeriya ce mutumin da aka zalunta yayi mun bi wannan mun je kotu kotu ta yanke hukunci ta ce musu su gaggauta sakin malam cikin kwana 45 kwana 45 nan sun kare tun ranar Lahadi kuma an ce su sake shi su gina mishi gidan sha inda yake so su biya shi diyan miliyan 50 babu wani abu da gwamnatin nan ta yi zuwa yau jami'an tsaro ba su takura wa 'yan zanga-zangar karba suka kammala korafin nasu muhammad muktar mabiyin Elzazaki ne da ya zo daga kano don matsa lambar ko jagoran nasu su ne suke nemo yancin dan adam suke karfafa al'umma cewa dan adam yana da yanci kowane irin ne daga ina ya zo ko mai kabilarsa ko mai sa. shi shugaban kasa ya nuna ya yi bangare zuwa ga wani abu daban wanda shi ba tsarin kasa ba wannan dai ba za a ce musulunci bane ba za kuma a ce kiristanci bane saboda addinan nan guda biyu manya har ma da yahudanci suna kira ne zuwa ga ta dan adam to kwana 45 hukuma ta sa akan cewa lalle a saki wannan bawan Allah to ya ki sakin aikinsa da aka muka zo inda muke ganin insha Allah za a shayar mana hawaye kuma duniya za ta ga mai ake ciki daraktan kare hakkin bani adamu na hukumar nasiru ladan ya ce dama hukumar ta taɓa duba lamuran yan shiyan har ta gayyaci shugaban sojoji don haka wannan karan ma hukuma za ta duba wannan lamari don ba wa gwamnatin najeriya shawarin abin da ya dace ladan ya ce in gwamnatin najeriya ta gamsu da hukuncin babbar kotun ba sai ta dau mataki na gaba dama kotu in ta yi zartar da hukunci dole ne a zartar da shi in baka yarda da hukuncin kotu ba abin da ya kamata ka yi ka ka kara saboda saboda haka koyo shi haka muke ba da shawara ga hukumomin gwamnati da ake kai karansu idan an yanke shari'a ba ta dace da yadda suke so ba kawai su ɗaukaka kara shi ne mafi a'ala. Elzazzaki ya kasance a tsare tun Disambar 2015 bayan arin gamar sojoji da 'yan shi'a a Zaria sakamakon tare hanya da 'yan shi'an su kai Gwamnatin jihar Kaduna ta haramta ayyukan bangaren 'yan shi'a mabiya Elzazzaki don samun su da laifin raina kundin tsarin mulkin Najeriya da aikata lamura na takurawa rayuwar jama'a. Kungiyar dai mai takin harkar musulunci wato Islamic Movement in Nigeria Najeriya IMN a takaice ta lashe takobin ci gaba da wannan zanga-zangar har sai abin da ya ture wa bozo naɗi. Nasura da likayen murar Amurka daga Abuja, Najeriya.